السلام عليكم ورحمة الله Yau Juma'a sha biyu ga watan الثاني اجرم الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida أشي قبا ذكرة على أذكار أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار مع الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله مروكين سركي مي ساكيا الخيري har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala littafin da ke fayyace mana bayanai na irin addu'o'i da zikirori da mutum ya kamata ya rika faɗi a kowace gaba daga cikin gaɓoɓin sallah kafin sallan da kuma bayan sallah. a inda muka shiga babi na 69 babu asma'illahi husna babin da ke bayani a kan sunayen Allah kyawawa muka je aya ta 180 cikin suratul araf da Allah madaukin sarki ke cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha lallai Allah madaukin sarki yana da wasu kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙon shi to ku haɗa da su wajen roƙon shine ku yi ma Allah madaukin sarki magiya da waɗannan sunayen ku yi ma Allah madaukin sarki kirari da waɗannan sunayen ku yi kamun ƙafa wajen Allah maɗaukin sarki da waɗannan sunaye shi kuma ya yi alkawarin duk abin da kuka roƙe shi da waɗannan sunaye to kamar yankan wuƙa ne ko menene sau da allah ne mana alkawari ya ce mu roƙe shi zai karɓa mana kuma ya ce da halittun farko da na ƙarshe za su taru a kan kowa yana da buƙatan da yake da shi a wajen allah ya roƙa kuma allah maɗaukin sarki ya bashi to ba abin da za a rage abin da Allah maɗaukin sarki ya mallaka kaf sai kamar yadda ake saka allura cikin ruwa fidda ita akwai abin da allura nan take ragewa to haka ba abin da za mu rage idan muka roƙi Allah kuma ya ba mu abin da duk muke so ko shi sannan <clears throat> roƙon Allah akwai tsari ba akwai matakai kuma addu'a tana da lokaci yanzu duk yanda kike da bukata kike sauri in kika miƙe kika sallan magariba yanzu yi. ba jam'u ta kadim ba ba jam'u akhir ba kowane irin jam'i ne kika ɗauko magariba yanzu rana fatau kika yi ta bata yi ba to haka addu'a take in kika yi ta ba a lokacinta ba shiru za ki ci ko kin cika matakan amma idan kika cika matakai da ka'idoji da lokacin yinta kuma kika yi ta a bisa wannan tsarin wallahi Allah ya karba ya gama ana fahimtar wannan za mu zo bayan da muka kare waɗannan bayanan da izinin Allah za yi muku bayanin me ke sawa mutum ya cika ka'idojin karban addu'a gaba ɗaya kuma ya addu'a Allah bai karɓa ba akwai wasu matsalolin sannan waɗannan sunaye da muke bin su muke bayani muke ɗan taƙaita ma'anansu don ki san su sanda za ki rike sunan kena mamma Allah magiya ya maki kaza ki rika halatto da ma'anan sunan a ranki yana daga cikin dalilin karɓan addu'anki to za mu zo muku da samfarin da misali ɗaya ko biyu na kalmomin da za ki amfani da su a larabce ki hada da waɗannan sunaye ki roƙi allah maɗaukin sarki da shi kuma ki sani allah maɗaukin sarki ma fushi yake da ke idan kina da buƙatu ba ki roƙe shi ba duk abin da kike so duk wahalan shi duk yawan shi ki roki Allah madaukakin sarki ki ce Allah ina son kaza kuma kai ke da kazan nan kai ne kaza ya Allah ki bi waɗannan ka'idoji da muka fara ambatawa tun wancan satin ki tsare su ɗaya bayan ɗaya ki gani Allah madaukakin sarki ba zai baki bukatun ki ba mu ko ke da bukatu iri-iri bukatu na lafiyar mu bukatu na yadda za mu gudanar da rayuwa cikin inganci da annashuwa da tiyawu kakan arziki ga mu da ƴaƴa ga mu da jikoki ga mu da ƴan uwa ke ƙare da ƙaro mu ba muna fuskantar haɗari ne tunda muna fuskantar lahira ba wanda ya san shin in ya mutu ina za shi to shin da haka ne shi ko mai abin nan da za mu je wajen shi a lahira idan muka roƙe shi abin da muka fi so ai zai ba mu in muka roƙe shi abin da muka fi tsoro ya fi firgita mu ai zai kiyaye mu shi sa Allah madaukin sarki fa bai boye mana ba ya yi ko mana annabi da alheran duniya da lahira ya fayyace mana su mun gano wannan da kyau ku. na iya tuna nasihan da sayyidina Umar ya yi masa'ad bin abi waqqas lokacin da ya tura shi kadisiya ya ce kakka yaudaru da matsayinka wajen annabi ana ce maka kawun annabi wannan kare yau da ka annabi hakira da yake mai in yaga ya tun karo yana cewa haza hali ku kalli kawuna famri'un yarni halahu in akwai wanda yake da kawo irin nawa to ya nuna shi ya kar wannan yaudare ka ka duba ka ga irin matsayin da annabi yake kuma ya lazumta dangane da mahallicin shi ka lazumci wannan domin Allah maɗaukin sarki bai da wani nasaba da wani kadai Allah maɗaukin sarki nashi shine wanda yake mai biyayya to ki tsara wannan Allah zai biya miki bukatun ki kaf kowane irin bukata ne da aka je yakin qadisiyan nan mafi adadi mai yawa da aka ambata sojojin musulmi sun je da su shine mutum dubu talatin amma sojojin kafirai a ƙarƙashin jagorancin rustum yana ɗauke da sojoji dubu ɗari uku idan da za a ce musulmi su ware ɗaiɗai kowane kafiri ɗari uku zai rike musulmi ɗaya ne kin san ko musulman nan ko yana da makami ɗari uku suka tunkare shi zai tsara har ya gaji su durmushe shi amma ga shi su allah maɗaukin sarki ba nasara sun roƙe shi sun gyara alakansu da Allah ba abin da Allah maɗaukin sarki ke ƙi da wasu ci shi ba wallahi al'azim mu kula Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin a cikin sunayen Allah maɗaukin sarki da muke kan bayanin ma'anansa a tattakaice a karatun da ya gabata mun karanta suna na sha hudu al-musawwir muka je da cewa Allah maɗaukin sarki shi ke suranta halittu kaf sura na zahiri tun a cikin mahaifiya da kuma sura wanda yake na ɗabi'a alkhuluqiyya ko ko kowace iri ce dai Allah shi ke sannan idan ɗan adam ya fito duniya kamar inda masu iya magana suke cewa Allah bai ƙara halittan kowa ba to ki roƙon Allah maɗaukin sarki ya wangar muke daga banki ya ce ya Allah wanda kai ne ke suranta halittunka Allah ka tsawara zurriyan da za ka bani su zama masu hankali da hankalin zai amfane su ya amfanar da al'ummanka zama masu kyakkyawan tunani da hangen nesa da za su amfanar da kansu kuma su amfanar da al'ummanka ya Allah ka suranta halittunsu halitta ya zama kyakkyawa da zai zama da kurjini da kyan da zai ja hankalin al'umma ya Allah bayan sun rayu a duniya ka tsare masu gabansu ka tsare masu jinsu da ganinsu da wannan abin da ya shafe su da nan. sai ke amfani da kalmar al-musawwir annabi yana cewa matti inallahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana ke amfani da wannan suwa na al-musawwir in Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara har yanzu bai gama suranta halittan ki ba fa to akwai matsala mun gano wannan da kyau idan kika roki Allah ya karɓa sai ki mutu idan ki tar ganin ki fes dukkanin gabobin ki suna nan lafiya ne. akwai mutumin da Allah maɗaukin sarki zai bar shi da dukkanin gabobin amma ga su ba amfanin da suke mashi ko kwaya daya ciki kun gano wannan da kyau to ki roki Allah maɗaukin sarki da wannan ya tsare maki rayuwanki da duk waɗannan abubuwa akwai cututtukan da suke damun mutane da babu maganinsu yau ba Allah maɗaukin sarki ne ke suranta abubuwan ba in ya suranta kuma su zama yau suna da lafiya lau kuma fa ba tare da an ma nemi maganin komai ba fa don me ba za ki amfani da wannan sunan ki amfani da sunan albari'u ki amfani da sunan alhaliku ki hada su waje ɗaya ki roƙi waɗannan bukatun naki ba musamman ɗaya bisa uku na ƙarshen dare da Allah yake saukowa ki ta ƙarƙare ki ma Allah kirari da waɗannan sunayen ki rufe da salatin annabi ki faɗi bukatunki ki kulle da salati da kuma yi ma Allah kirari ki sa ido ki gani sai Allah maɗaukin sarki ya biya maki buƙatunki kaf ba abin da zai saura amma dan adam yana aya-aya sai ya daga ya Allah ka san ina da bukatu Allah ka biya min bukatu na ai baki faɗi ba har yau baki ce komi ba ko ba zai biya miki ba mun gano wannan sai kin faɗi wannan abin da yake so karara Allah kaza nake so kuma kana da wannan abin ka bani Allah kaza nake so zaka iya samun man da wannan abin Allah ka samu man da shi ki gaya ma Allah wannan karar a fili Allah madaukin sarki zai baki kuma zai maki Allah madaukin sarki ya sa dace suna na sha biyar daga cikin jeran gidan sunayen Allah madaukin sarki da ya umarce mu mu roƙe shi da su shine al-awwalu ai allazi lam yasbiquhu fil wujud shay kun ga uban da ke duniyan nan kaf to babu abin da ya riga Allah Allah shine na farko sammai kasai duwatsu ruwa iska mutane shedanu mala'iku dabbobi tsuntsaye duk abin da kike ji da gani fil wujudi da za a ce akwai shi yana wanzuwa to ba abin da ya riga Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ala bi zatihi wa sha'anihi fawqa kulli shay'in Allah maɗaukin sarki kuma shi ne wanda ya ɗaukaku da zatin shi da kuma sha'anin shi a kan komi idan ya zama kuna gogoriyo kila jarabawa kuka yi kina son Allah maɗaukin sarki ya sa ki ɗaran mu kowa maki ko kun je kun yi interview ne a wajen aiki an ce za a ɗebi mutum goma ko kuma dubu ishirin ne kuka je kuka interview kuma kina son ki shiga cikin mutum goma nan ko misali wani abu ne kike nema na ɗaukaka za maka promotion ko wani abin da yake dai na rayuwa naki ko na wani naki za ki roƙon Allah maɗaukin sarki da wannan suna ya Allah kai ne na farko Allah kai ka riga kowa Allah kai ne ke saman dukkanin halittunka da sha'aninka ya Allah ka sa wannan jarrabawa ya zama naci Allah ka sa ‘ya'yana su zama suna gaban kowa suna da wannan sunan zaki amfani kina gaya ma Allah waɗannan bukatun Allah ya ji a zuciyanki ya gani cewa kin yadda shi ne ke gaba da kowa to kina son ya sa wannan kudura da iradan shi ya ɗaukaka ki ko ya ɗaukaka wani naki an fahimci wannan akwai mutanen da za ga haka Allah maɗaukin sarki ya yi su duk abin da aka kada aka raya sai gansu sune a sahun gaba mun fahimci wannan da kyau Allahil azim akwai addu'an iyaye a ciki sannan kuma akwai addu'o'in da suke ma kansu irin wannan da yake sun san Allah kuma sun san yadda Allah maɗaukin sarki yake san a roƙe shi mai yiwa suna haka ko ana musu kama sau da dama kina da matsala sai ki ji to Allah zan shiga jarraba Allah ka sa shi jarraba Allah ka sa ka jarraba ai har yau ki bude kofan ba kina nan a bayan kofa sai ki ce ya awwalu ya al'awwalu al'akhiru al-zahiru al kin san ma'anansu kina halattowa a ranki sai ki ce Allah kai ne wanda ka riga kowa karin jayi komi Allah ka sa nema in zama na tseren ma kowa haka ake yadda kake sama da kowa Allah ka sa in zama sama da bayan ka kaza akan matsala kaza kake boye ki gaya ma Allah Allah zai baki mun gano wannan kowa a nan wajen in tana karatu a makaranta ba ta son ta fita da first class akwai ki roki wannan mana iya iya saka roƙon maki ko sana'a kike kina sai da kaya ana sai da irinsu a kasuwa ki roki Allah Allah ya sa in kin an kasa ki ki riga kowa siyarwa wajen riba Allah ya sa ki fi kowa samun riba wannan ba san kai bane ki roki Allah ita ma wacce take siyarwa irin naki in tana son ta ya kai kamata roƙa kun gano wannan da kyau ba ku san kala rawi yana wa'azi ya ce Allah ka sa na aljanna ba suka ce malam da muma ma sai ce ai ban san kuna so ba suka ce ai muna so ce ai muku faɗa ba ku gano wannan yana karantar da mutane yanda ya kamata su yi ne ga magani a gonan yaro amma kuma zai mutu da cuta akan me kina da bukatan abu ki boye a kin zo mashirmanciya Allah madaukin sarki ya kiyaye fa huwa alladhi la yahtaju ila ghairihi fi shay'in Allah shine wanda bai bukatan komi a wajen halittun shi komi bai bukata rika roƙon Allah ya sa miki wadatan zuci ina roƙon shi da wannan wa huwa almustaghni bi nafsihi an kulli shay'in Allah ya wadata ga kanshi akan komi da mala'iku ko ba su da mu ko ba mu da aikin mu ko ba shi Allah madaukin sarki ya wadata da waɗannan abubuwan ba so yake yi ba fala yudanihi wala yusawihi ahadun min khalqihi ba wani abin da ya kusa ko ya daidai wa daida da Allah madaukin sarki cikin halittun shi kaf bi annahu subhanahu munfaridun bi zatihi domin Allah madaukin sarki shine wanda ya kadaitu da zatin shi wa wasfuhu wa fi'luhu haka siffofin shi da ya siffanti da su haka ayyukan shi bari ku ji abin mamaki da za a zo a ce za a wani jarabawa yanzu a nan masallacin a yanzu a ce baiwar Allah muna so a cikin mutum miliyan kusan 200 na 'yan Najeriya ki fitar mana da mutum biyu waɗanda suka shahara da gaskiya aka ji aka gani a ajin farko za ki iya cewa shugaban ƙasa general buhari haka? Hmm? sai wa kun yi shiru to ki roƙi Allah maɗaukin sarki ya sa ke ma ki zama haka akwai masu gaskiyan da suka fi shi amma Allah maɗaukin sarki bai nuna su ba amma shi fa Allah maɗaukin sarki ya nuna shi ne ta yadda ya yi gwamna a ƙasar nan ya yi ministan mai a ƙasar nan ya yi shugaban ƙasa a ƙasar nan ya riƙe tukulluman inda ake tattara Kudin raran man fetur sai yadda ya yi su a ƙasan nan amma bai ɗauki salon wani ba ya gama yana lissafa abin da ya mallaka a duniya kaf bai kai miliyan talatin ba da gidajen shi da kadarorin shi da komi kani da allah kina tsammanin ko shugaban ƙaramin hukuma ya yi na riko in aka sa ido aka bincike sosai sai an ga wasu ƙazantu a ƙasa Allah ya gwada shi ne aka gani kila waɗanda suka fi shi gaskiyan ba taɓa gwada su ba ballan tana ga gaskiyansu to shi Allah ya yi fice ya san ya yi cikin masu gaskiyan Najeriya yana gaba Obama yana jawabi ya kalle shi ya ce ka gode Allah ya ce a Afirka gaba ɗaya mutanen Afirka ba su da mutum biyu irin ka duka Afirka ba mutum biyu a Afirka irin ka kun fahimci wannan a ɗauki mulkin ƙasa irin najeriya don kawo mutum yi abin da ya ga dama amma shi ya ƙi abin da ya ga dama a lokacin mulkin soja bai taɓa ba kan shi kwangila ko ya ba wani nashi ba bai taɓa mallakan gidan mai kwaya ɗaya ba ko wani fili fuloti nashi bai taɓa yi ba fili ne fa aka ba su duk shugabanni da sauransu lokaci ya yi bai gina nashi ba aka ce gwamnati za ta ansa filin aka za ka ce ma shugaban kasa magana ce ba zai yi ba ka'idan kasa shine in lokaci bai yi ba a ƙara ansa a ba wani kawai da suka je sai suka dawo mai da takardun suka ce gashi yalla mai an ansa amma an dawo maka da shi ya ce wannan kuma ruwan ya sassa ya aji shi dai ba zai nema ba shi sa ba zai ansa naka ba kuma shi ba zai baka nashi ba dan nashi iyakan bukatan kanshi ne kadai dan bai da shi dan bai wawura to kun ga wannan dabi'an ki roki Allah ya maki kuma ya mazuriyanki si fice da kowane irin abin alheri da za a amfana da su ta hanyar amfani da wannan sunan mun gano wannan da kyau ko yanzu wane ne anan ba ta son ɗanta ko ta si albarka irin saddauna ko irin tafawa balewa ko irin abubakar gumi ko irin malam jafaru ko irin malam awwal albani akwai to dan me za ku roki Allah madaukin sarki da irin wannan ba wannan sunan kadai kuka makale shi ko duk wata daukaka da kuke nema wallahi sai Allah ya muku kuma wallahi ko kayan sai da kika kasa kika makale ma wannan sunan kina roƙon Allah sai Allah ya maki fice a kan shi ngano gano wannan da ke ku ma ke kullum hijabi biyu uku hudu haba na yake wannan mata yin so samu ne duk wata dinka samu sauran kuma aika mu yan uwa su mora Allah ya sa mu dace ta ce wai zai yiwu Allah fa aka ce <laughs> Allah fa aka ce na sha shida al'akhir ai al-muttasifu bil baqa' Allah maɗaukin sarki shine wanda ya sumfato da wanzuwa wal ukhrawiyya kuma shine wanda yake na ƙarshe wa huwa al-akhiru alladhi laysa ba'da hushi Allah shine a ƙarshen da ba wani bayan shi al-baqi ba'da fana'il khalq Allah shine kadai zai wanzu bayan halittu sun kare kaf huwa alladhi tantahi ilayhi umurul khalaiqi kullaha dukkanin al'amuran bayi zuwa gare suke cikewa ba wani abin da yake cikewa wajen wani wajen Allah yake cikewa ake ce to yaya zan roki Allah maɗaukin sarki da wannan suna ke dalla mai sauki ne ki roki Allah ki ce ya Allah kai ne na ƙarshe kai man kyakkyawan yabo da san alsa albarka a cikin rayuwa na a bayan da ni yi ƙarshe ya Allah sai ki koma ga Allah ana ta yabanki a bayanki yanzu zin tambaye ku tsakani da Allah wai malaman da suka rasa a ƙasar nan su kenan waɗannan malaman su Jafar su Albani su Abubakar Gumi me yasa a bayan su ake ta su Allah ya wanzar da alheri ne a bayan su Allah shine na ƙarshe wanda babu wani a bayan shi to Allah in ya karba addu'an ki ta haka sai ya wanzar a bayan ki kyakkyawan suna sai aga kamar kina nan shine mawaki yake cewa shi ba shi zuwa lahira ko ya je ɗauke mai akai ko ya je dawowa shi kai sai mutane su kasa gane me ya faru wai shi ba zai mutu bane ko in ya mutu zai dawo zai mutu ana Allah zai wanzar da ambaton shi ko bayan baya ko bayan ba shi Allah zai wanzar da ambaton shi kin san yana daga cikin alherin Allah ya wanzar da ambaton ki shine duk wanda ya ambace ki da alheri sai Allah madaukin sarki ya kawo miki tukuicin lada da daukakan daraja a ko ba ki san wannan ba yanzu alherin da Allah maɗaukin sarki yawa matan albani abin wasa ne da Allah ya tashi sai ya kashe su tare duk wanda ya tashi adda sai ce Allah ka ji kan albani da iyalin shi inda ita ɗaya ta rasu zai wahala Allah ya wanzar da wannan addu'an a kanta kullum duk duniya miliyoyin jama'a suna yi wannan fa baiwa ne na musamman Allah maɗaukin sarki yake zaben wanda ya so fa Allah daga cikin bayan ya musu kirgar ruwan Allah maɗaukin sarki ya wanzar da ambatan alkhairi akan ki da zuriyanki a bayanki sannan ki roki Allah maɗaukin sarki ya sa ke naki ƙarshen in ya tashi to ya zama ƙarshe ne mai kyan da kowa zai gorin irin wannan ƙarshen. mutum miliyan nawa ne suke addu'a Allah madaukin sarki ya su mutuwa irin mutuwan waɗannan malaman ba shi roƙon wannan akwai mutumin da Allah maɗaukin sarki zai ma arziki sai ya ƙaddara arzikin zai kare ya bar shi to ki roki Allah in haka zai faru da ke Allah ya sa karshen arzikin ya zama arziki ne kyakkyawan da ya fi wannan sai Allah ya kwace kuɗin sai ya baki 'ya'ya masu arziki wannan so za ki roƙi Allah mun gano wannan in ilimi kike da shi in Allah maɗaukin sarki ya kai gejin da zai tsaye da wannan ilimin naki a kawo wanda suka fi ki sai Allah ya maki ƙarshe mai kyau sai ƴaƴanki ko ɗalibanki sai su taso su maye gurbin kina zaune gefe kuma har yau matsayin da yana na akan ki yanzu irin wa'azozin da waɗannan zaratan malaman ahalus sunna suke ko'ina a Najeriya duk wanda ya tashi kokari yake ya hada kanshi da Malam Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya ma Abubakar Gumi karshe ne kyan gaske irin wa'azozin da suke yafi nashi yawa irin bayanan ma da suke yafi nashi yawa haka ne makuwa ya makalkale da jikin shi kuma dukan suna jin ya fi su kalli ƙarshen da Allah maɗaukin sarki masa da wani duwan ɗan siyasa ƙoƙari yake haɗa kan shi dawa ku kalli alherin da ya ma janar buhari yana raye duwan ɗan siyasa ƙoƙari yake haɗa hoton shi dawa a buga tare amma wani ɗan siyasa ne yanzu ya tsaya takara ya haɗa hoton shi da malafa akwai ke ba malafa ba wani ɗan siyasa ne yanzu ya tsaya takara ya haɗa kan shi da hoton sarkin garinsu wannan siyasa ne yanzu ya tsaya siyasa kowaye ya haɗa kan shi a hoto ɗaya da malamin shi wallahi babu na rantse da Allah kika saki za shiga siyasa kika haɗa kanki da hoton malaminki to wanda suke adawa da malamin nan ba za ki zaɓi ba ki samu ƙura'ansu ba haka ne yanzu ba muna ta son jafar da albani ba ɗan siyasa ya sa hoton jafar anan na albani anan yana tsakiya wallah abu zai ci zaɓi ba don duk wani makiyinsu kuma da abin alherin da ya same su ya ɓoye ƙiyayyen Allah ba zai za kai alisun da ma za ce kaga macuci wai mu zai yaudara to ba za a zaɓe ka ba amma yanzu ɗan siyasa yana haɗa hoton shi da buhari sai ka ana gogoriya me ɗan izala ɗan ɗarika ɗan shi'a ɗan kirista ɗan iska ɗan arziki liman da karuwa kowa zai je me idan gwala sai ce yana fa tare da baba buhari mun gano wannan da kyau ku sai ka ce mu general sak ya faɗa a gano wannan da kyau ku kuma ba ka da inda za ka wani kasa ɗan tafsirin da ya yi halanta za ka ce ya fassara aya ta burge ka wallahi gaskiya ne ya Allah yadda kai mai farko mai kyau Allah kai dattijan nan ƙarshe mai kyau kuma irin shi Allah ka wanzar a cikin zurriyin shi mu'adda mu kenan an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya shiryar don to ku roki Allah da wannan ukhrawiyya din sunan Allah na sha bakwai wai waɗannan abubuwan wai kuna fahimtar su ko ko ba ku bukatun su ne ha ku rike waɗannan abubuwan za su yi muku amfani yanzu kina roƙon ma ɗanki wannan abubuwan ina haɗo muku da misalai ne da za ku gane ba wacce ba ta son te ko wani jikanta ko wani nata ko wani ɗanyenta ko wani ɗan ƙanwanta ko wani na kusa da ta zama wannan ko ba kowa wanda ba ta so ga hanyar da ake bi nan yanzu ba ku ji abin da mahaifiyar maryam ta yi ba ne kakan maryam hannatu tun ana da cikin ta fara addu'a da aka haka yan kuma ta rike ta ta ce allah ka tsare ta da zuriyanta mina shaytanar rajim dan Allah ya tsare ta da da daga shedan ne sai ya ce wa kafalaha zakariya cikin albarkan da Allah ya ma wannan ya ne annabi zakariya fa in ya je shiga ɗakin ta da aka yi mata cikin masallaci tana kula ɗakin Allah sai ga kayan arziki tare da ita anna laki haza maryama wannan kuma daga ina sai ce huwa min indillah wallahi daga wajen Allah ne domin inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab da ya ga wannan sai Allah ya ba mu labari ce hunalika da a zakariya rabba zakariya ce wa ai kawai sai shika wajen Allah shi ma yi ta addu'a Allah ka bani da Allah kai kaza Allah kai kaza ku ga abun mamaki malaman tarihi suka ce matan shi kaɗai ta fi shekara 90 a duniya ni ko ina ni ga tsohuwa shekara 90 to da yake Allah madaukin sarki abin nashi yana tsaye kawai sai ka ce inna Allah yubashshiruka bi yahya amma yanke fa shi abin da ya dauka an jima za malaika zai je aljanna ne ya dauko ɗaya daga cikin wildanul mukhalladuna ya kawo mashi sai aka ce to ai matanka ne za ta yawo ce a'a ita din aka ce fa aka ce to misalin tana daukan ciki ba za ka iya magana ba haka ake ma annabi Ibrahim jama'a an iya wannan ko ba iya ba wallahi duk abin da kike son ki zama kin ga waɗannan sunaye guda biyu kika rike su wallahi sai Allah ya maki mun gano wannan da kyau ko ko da makiya ne suka tafa ki gaba ko ki roƙi Allah ya sa ki a gaban su so kuma ya mai da ke ya mai da su bayan ki ki amfani da waɗannan sunan si ta hayaniya wallahi Allah ya je su a baya ai duk hayaniyar da za a yi kina gidan gaba amma ki rike waɗannan sunayen da kyau amma kuma sai fa kin kiyaye cin halal sai kin kiyaye mutuncin mutane a bakinki sai kin tsara kiyaye ƙarya da cin amana saba alƙawari da duk wasu kamiya mu yanda za a zama maki matsala kuma za mu zo ku ji wasu bayanan da sai addu'an ki ya tafi sama mala'iku suna miƙo hannu za a ɗauka kai ma Allah sai ƙugiyar sabo ta jawo su ƙasa suna na sha bakwai daga cikin sunayen Allah su ne zahir ai almunfarud bi uluwi zat wal fawqiyya Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne ya kaɗaito da maɗaukakiyan zati da kuma zama a burbishin komi da kowa wa uluwil galabati wal qahiriya Allah madaukin sarki shine wanda yake da madaukakiyan galaba da kuma rinjaye kinga ko daga nan kika tsaya ki rika roƙon Allah da azzahir Allah ka buwa yadda ni akan komi ka buwa yadda ni akan kowa in ya karɓan maki wannan kin gama Allah ka sa in yi rinjaye a kan matsala iri kaza da ta taso Allah ka sa in yi galaba kan suwana kan matsala iri kaza da ta taso ya al ya al ya sami'ul basir duk irin waɗannan abubuwan suna da alaƙa ne ɗan kun da jeren giyan sunayen da ke cikin littafin ku ai ba haka aka jero su a nan ba an jero su ne a bisa alaƙansu kuna fahimtar wannan sai ki roƙi Allah da wannan Allah ya baki galaba Allah ya baki kahiriya rinjaye amma kai ki roƙi abin da kuma yake zalunci ne kun gano wannan da kyau ko kai ki roƙi wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa uluwi sha'ani Allah ya ɗaukaka sha'aninki wantifa'i shabihi wal masiliya kuma Allah madaukin sarki duk wani abin da yake kama da shi da kwatanta shi to an kora wannan ga Allah ba wanda yake da irin wannan ba wani mala'ika ko wani manzo ko wani waliyu ko wani aljini ko wani dodo wanda yake da kamanceceniya irin na Allah wa huwa zahiru fi kulli ma'anil kamal Allah madaukin sarki shine mabuwaye wanda ya dorore akan kowane abu wanda yake in dai ma'ana ne na cika Allah madaukin sarki ma wannan abin zarra wa huwa al-bayyin al Allah madaukin sarki shine wanda yake al-bayyin a fili yake Allah ba wani abu nashi da yake koyi ba ki ga mamaki ba duk abin da Allah yayi ba wanda zai yi irin shi shine bayyana Allah yanzu idan hannunki ya samu matsala wallahi duk kokari ba wanda zai iya miki irin shi wannan kaɗai ya bayyana Allah ba irin kowa yake ba yanzu har yau turawa ba su taɓa yin wani abu saboda tsaban iya ƙira a ce yau sun yi masara wanda ba irin ta Allah ba kuma ba da kayan aikin Allah ba na Allah ne dai wannan kaɗai ya nuna Allah shine Allah ko a yi ruwan sha ko a yi iska ko a yi wani abu ba wanda ya iya Allah shine a zahir kuma albayyin kuma a bayyane yake allazi abda fi khalqihi hujajihi albahira wanda ya bayyana mahalittu hujjojin kasantuwan shi haka hujjoji masu kayatarwa wal barahinu zahira da hujjoji a fili na sha buga muku misali ya ɗauko gero kaɗai in ce wai dan Allah mutum na farko da ya fara gano gero wai waye gaya mashi ma gero tukuna wane ne ya gaya mashi wannan geran aka tara shi nan ko in yana jikin zangarniyan shi za a iya yin tumu a ci wa ya gaya mashi wannan geran za a iya kyarɓa shi a dunkule shi wasu nan wannan abun fara a matso nonon dabba a hada a dama sunan shi fura da nono a zuba sukari a sha a ji daɗi wa ya gaya mashi don Allah wa ya gaya mashi wannan gerin aka sarrafa shi a wani fannin kuma za a iya yin mashi za a iya yin bula na ganin in bana ba ku dama na ce ku lissafo ma abubuwan da ake da gero sai na gaji da lissafi ai kunun kanwa ai kunun tsamiya ai koko ai gumba ai fara ai mashi ai bala ai brabusku sai ne tuwo to kaji mai cin tuwon gero sai wa hmm? kunun zaƙi na faɗi gumba waɗannan abubuwan fa da ke ruwa ke wai sanar ɗan adam yin wannan abun sai ke ce Allah domin ya ce allamal insana halin yara ya shi ne muna zaune a ƙasar nan shekara talatin da ya wuce baya ba na zaton mun san wani abu wai wara amma ana nan wai a cikin wara aka gano in aka zo aka ɗauko waken soya za a yi kaza a matsa kaza a cire da sa gasaran a yi kaza wai a rika soya mana wai muna ciwo a matsayin wara wani iri ikon Allah tun da da can can mun kasa fahimtar wai da menene ake madaran gari wannan madaran pig da ake sha da waye waye waken soya ne ba ya kare da san wannan nika kawai yake sha a zuba mai siga da flavor mashini don wane ne zai je tara madaran shanu ya daskarar da shi haka har an nika shi ya zama ka zuwa maki a naira ashirin ko naira arba'in ke sha kin isa shi sa idan kike jojen larabawa da turawa ba sa shan ti da wannan madaran garin nan halib asalin madaran da aka matso shi daga riga in kina shan wannan da Allah madaukin sarki ko mara ba zaki ba kun gano ku je ku ga dangin mu mun fahimci wannan ran da aka wannan gogo mai karfi a nan garin kun tuna ta da miti sha biyar nan ta rusa gidaje mun je nan na goye mun je yi ma abokin mu jaje gidan shi ya rushe sai na hango irin buka buka buka buka na fulanin gidaje sun fi ishirin ya wargaza su gaba ɗaya har kasa amma ga bukan su arda can a aje yace kaga Allah ko ya buge gini ya bar buka shine ɗaya daga cikin fulanin da ya zo muna gaisa da sai ce ka ai ga iska yace ina kwance sai na ga iskan za ta tafi da rumfa na ce sai na ruke ta kawai ta ce te sama sai in dawo da ita te sama sai in dawo da ita na ce yi kokari amma ka san haɗarin da ke cikin wannan idan ka rike zai zama kamar irin leman da na sakowar sojoji wallahi zai iya ɗaukan kai sama da kai sai iskan ta rika tarar rumfan wallahi zai sama da kai amma Allah sai kiyaye akwai gidan da muka je muka ga sai da ya ɗauke rumfan gidan gaba ɗaya ya yi sama da shi ya rushe gidan har ƙasa wallahi ɗaya daga shi ya ce fa kwance yake wallahi yana kallo ko dukkan rufin aka yi sama da shi ya ce wallahi kafin minti ɗaya kawai sai gan shi a filin Allah an bige wannan can wannan nan wannan nan wannan nan Allah bai kaddara su zubo kan shi ba na ce sai kai yaya sai ce ban san san da na miƙe tsaye ba da ta ci gaba da kwanciya Allah ke Allah ka sa mu dace to Allah ne ke bayyana hujjoji ga bayi don su fahimci shi din shi ne sai ki roki Allah ki ce ya Allah kasantuwa na na baiwanka Allah ka bayyana ma al'umma ni mutu ne kirki ce ni me kaza ne ka bayyana ayyukan alkhairan da kowa zai je ga musu ba yanda ya iya da ke zahar wanda suka yi buhari jiwo mulki ba sun kasa bayyana mugu abin shi kwaya daya idan kika ji mutum biyar sun bude baki sun zage sai kin samu miliyan ɗari biyar sun kuma yabe shi kun gano wannan ki roki Allah kan wannan wa hada bi kulli shay'in ilman wa ahsa kulli shay'in adada Allah madaukin sarki shine wanda ilimin shi ya kewaye komai sannan kuma ya san ƙididdiga da lissafin komi ko mutumin da za a ce shi bai san yawan dukiyan shi ƙarya ne bai lissafa ba ne zai sani hijabuhu annur hijabin da ya sha makance ba mu iya ganin Allah haske ne loka shafahu lahtara qad waje wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi inda za a cire wannan hijabun ku to duk abin da Allah ya fuskanta konewa zai wannan hasken ne ya tare shi yasa in za ki roƙi Allah da wannan sunan ko ki roƙi Allah ya sa miki kwarjini wanda ce bar ta zo za mu ci mutuncinta kina ba ku za ta hajji barka da zuwa an zo lafiya ya gida ya harkoki ya kaza kuma ba iyawa Allah ya buwa yadda ke ne da zahiriyan shi wa zahir Allah yana da kwarjini kun gano wannan da kyau ku amma ba ki da kwarjinin komi to kowa ko zai iya taka ki ina fatan mun fahimci wannan da kyau roki Allah wannan ko mai gidanki ne idan Allah madaukin sarki ya miki kwarjini ko zaki kazamar laifin yau sai kira ke shaba wanci ya kuma kike kaza da Allah gyara wannan abun bai da kyau inda baki da kwarjini in yazo ce ke da haka za a fara kin ga ko daga an maki haka aka yi tsawa to abin da zai biyo baya Allah ya kiyaye to dan Allah yake kai kuskure da a maki na farkon da a maki na biyun wannan yafi to kwarjini ke haifar da wannan ki roki Allah Allah ya maki kwarjini amma da yawa daga cikin mutane Allah ba sai da su roki Allah da wannan Allah ya sauwaka na 18 al-batin Allah shine al-batil ai al jibo an abu tsarin halki. Allah shine wanda ya hajja hajjade ya rufe kanshi daga ganin halittu ke daya wadda za ce mala ya za mu roƙi Allah da wannan ke akwai hanya ki roƙi Allah makiyanki Allah ya rufe maki Allah ya rufe ki daga makiyanki ki ta gaba ba su gane ba ko sun gane suna nufin su wani abu sai Allah ya ƙara rufe ki kasa fahimta Allah ya taɓa manzan Allah irin wannan matsafa suna irin wannan shine a ce amma mutum bado ko shashatau wannan matsafa ne akwai wata rana sanda Allah maɗaukin sarki ya saukar da tabbat yada abi lahabin wata matan abu lahaba haka ta ɗauko wani katon dutse ta shigo cikin gari tana zage-zage kai matan nan ba ta da mutunci kun san take zagi wallahi manzo Allah take zagi tana cewa yana ina muzammiman abaina wa dinuhu tarakna ba zan iya fassara muzammiman ogun magana dan mun ki shi mun ki shiga addinin nashi Shi ne zai zo yana zagin mai yana cin mutuncin mu yana ina zan fasa mai kai da wannan dutsen annabi da abubakar suna zaune abubakar ya ce ya rasu lalabar wajen nan guguwan matan nan in ta iso wajen nan ta ganka jiban ka za ta yi annabi ya ce ta ko ta zo ba za ta ganna ba ya ta tsaya kai dan abu hafa ina abokin naka ita ba ki gani shi duk ban gan shi ba ce to ki neme shi mana kuma wallahi ga su zaune shine ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura barayi ne za su shigo gari suna son su zo wajen ku wallahi in suka zo Allah maɗaukin sarki ya sanya miki wannan shamakin sai su wuce gidan suna nema har garin Allah ya waye sun manta roki Allah da wannan in Allah ya maki irin wannan shamakin sai a jefo ki da mugun abu wallahi kawai sai bonsin ya shallake ki irin wannan kiyaye wanne Allah ya ma nabi Ibrahim sanda aka yi zuwa da shi gidan wuta wallahi Allah madaukin sarki ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim yace wa aradu bihi kaidan sun yi nufin mugun abu gare shi Allah mai da shi ba komai ba ba za ki makanki wannan addu'an kuma ke ma ke ba mijinki kullum yana kan hanya ana fafatakan neman abin da za a sa a bakin salati ki mai roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare shi daga makiya mun gano wani bari ku in Allah ya maka irin wannan lutsufi ne ya rufe ka daga makiyan ga ko sai mutum ya tsaro wani abokin mai ba mu labari ya dawo hanyar kaduna yana zuwa yana cin birki yan sanda suka tare ya gani da ya duba sai ga a wannan uniform ɗin soja ne ashe yan fashi da makami ne ya daga cikin zai sannu ce yau wani labai ya ce ka gane mu ya ce labe ban gane ko na san ko ma'aikata ne wallahi daga yana ce daga kaduna nake ina sauri ne tun safi ba na gida na son dan karasa gida in dan yi abubuwa to me kargo mana sai ya sa hannu aljihu dama ya gane barayi ne ko kudi da aka ba shi dubu goma ya ɗibi ko dubu biyu ne a ko dubu kaza ya ce ga abin da na ruko muku ya rako duka kuɗin a bayan motan shi akwai miliyan goma sha takwas sai ɗaya daga cikin yaran yan fashe ce ka yi labe motar na akwai kuɗi sai ce na ce ku buɗe mai hanya ya tafi ya ce da aka buɗe mai hanya ya tafi da ya wata dogon ajiyar zuciya Allah kenan ɗaya daga cikin malaman izala masu wazin ƙasa ya ba mu labari ya ce sun shawo kwana kawai suka tadda barayi aka tsaye da su ta gaina ce daga wajen wa'azi to yi mana addu'a ka je san ko musu ai ce na sani yin labai ya addu'a ce to salati goma ga annabi <laughs> haka ya dace to Allah ya sauka lafiya ɗaya daga cikin masu wazin izala na garin nan ɓarayi sun tabbatar da su a garin na yake ba zan faɗi sunan shi ana zuwa ya faɗi cewa ai daga wajen wa'azi muke a daga wajen wa'azi waɗannan ba a ga agaji ne to me amfanin su a yalla tsaro suke ba musu to shikenan ku kwance biyar ɗinku ce malam ka taka daga nan zuwa can kana dawa kana yin mana wa'azi amma kar ka ja wata aya mai matsala <laughs> kar ya sake ya ja ayan da ke cewa fashi ba kyau kar ya saki amma dai ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi aka ce aga ta malam kuma cikin mota aka ce mai agaji ku kwanta aka ce ba ku da tauhidi mai kyau Allah ke tsara malam ba ku ba da ku ke tsara malam da ba mu kama ku ba Allah ne saura ka tunda da tauhidinku ya lalace yi masu lalace a biyar biyar kaga Allah ya ba malar sutura wa'azi a can wa'azi a nan haka mai agaji bulala goma sha biyar biyar har sun miƙe ogan sai ce kai mutanen na aƙidar su ya lalace da yawa a ƙara musu biyar biyar <laughs> ya suka iya kwace masu bel. mun gane wannan Allah madauke sarki ya taimake mu mun taba zuwa wa'azi muka dawo mu ma kanmu nan <laughs> amma ba zan ba labarin ba <laughs> mun shawo kwana wata kwana wata gangara muna yi kwana kawai sai 'yan fashe suka sa road a gaba babban amini na shi ke tuka mota bayan da za mu dole mu tsaya yana cin birki sau kwace mashi waya ana zan ku tsaya menene ne kaman ban san menene ba daga cikin wanda aka tare mu har mai ɗaukan bidiyon nan da ni da abokina kadai ba a buga ba amma su sun ci dukan tsaye to kun ga mu Allah ya mana ne shara su kuma ba su da shara kuma kun san Allah da Allah ya tashi tsara ni ba zan yi asaran komi ba mun fito na shiga mota sai na manta da waya na ɗaki na ce barin ɗauko waya sai shi abokina ce ba zan jira ka ba sai na komo sai na shiga mota muka tafi ana zuwa ni na caje kowa sai in ɗauko ɗan kuɗi kaɗan sai in bar saura aka ce in har muka caje daga baya muka gansu da kuɗi kashe ka zami na ce ba matsala in na sa hannu a ajo mutum sai in ji tsakiyar kuɗin sai in zaro ɗaya kawai haka na bar kowa da kuɗin shi aka ce ta ku koma can ku kwanta mu koma muka kwanta akan hanya can gefe cikin har za mu kwanta suka ce nan da kaya ku koma can shugaban ɓaran ya ce ustaz rediyon wa'azin ku fa muna so na ce ba matsala to da matsala ne sauran abin da ya faru kuma mu ne muka sani Allah ya samu dace Thank <laughs> you. kai Allah Allah kare to shine Allah madauke sarki ya tashi tsara bawan shi shi ya san da abin da zai tsare shi kawai wannan sunan zaki amfani da shi Allah ya shashantar da duk wani mai nufin ki da sharri mun bayyance wannan to shine sai yake cewa allazi la yura fi dunya Allah da ba a gane shi a duniya wala yudraku fil akhirah kuma ba a riskan shi duka har a lahira kuji a duniya ba a ganin Allah a lahira ba a riskan shi mala yace wal farqu bainar ru'yati wal idrak bambanci tsakanin gani da riska fallahu azza wa jal la yura fi dunya Allah ba a ganin shi a duniya wa yara fil amma a lahira za a gan shi Amal idrak amma a ga Allah da komin da ya shafe shi fa innahu la yudraku fid dunya wala fil akhira. duniya da lahira ba a mashi wannan shine la hul absar wa huwa al absar wa huwa latiful khabir wa idza kana Allah ta'ala la yura fid dunya in ya zama Allah ba a ganin shi a duniya haka ya kasance ibtila'an don ya jarrabu bayan shi ne za su bi shi ko za su miƙe kafa su ƙibin shi fa innahu subhanahu yara fil akhirah shi Allah za a gan shi a lahira ikraman wa jaza'an dan a girmama bayi kuma a masu kyakkyawan sakamako ikraman li ahli ta'atihi girmama waɗanda suke ma Allah biyayya wa ziyadatan fin na'imi li ahli muhabbatihi kuma ƙari ne akan ni'iman da za a yi ma masoya Allah a lahira to ki roki Allah da wannan sunan ya tsare ki da kowane irin tsaro ko tsoro ne abu ya taso na firgici ko Allah ya Allah ya kiyaye yanzu irin barun wutan da aka yi a gyalle su kun da Allah ya tsare yan gyalle su adadin mutum nawa za su mutu amma Allah da ya zama shine mai hijabin kara bayi sai ya sa masu hijabin da harsashi bai iya ganin su ba mun gano wannan shekaran jiya ne ke bani labari ya ce wani mutum ya ka turo wani ya kashe shi sai mutumin ya ji labari sai ne mutabar ya sai ya riki ya koma gefe gaban shi na faɗi wancan da ya zo ya ɓalla ƙofa ya tara shigowa sai zama labulen ɗakin wanda ya zo kashe shi irin labulen nan ne ka rasa ta inda za ka shigo ka kama nan ka yi nan ka kama nan ka yi nan ya rasa a ah, sai ga mutum ya ta fulum fulum fulum fulum cikin da ya daga labulan ne ya daga ba sunan shi tabaryan nan ya dubu wannan me kike ji ai menene ma ake raka da shi shi ke ran kada mai kawai sai ya watsi sai gashi da wuka a hannu nan suka cimi me suka daure aka mika ma yan sanda Allah kenan mun gane wannan da ke ku ki riga roƙon Allah Allah madaukin sarki ya batar da ke daga talauci sai talauci zo neman ke gaba ki nan kuma kina nan <laughs> Allah madaukin sarki ka tsaya mana na sha tara daga cikin jerin yi sunan Allah shine as-sami'u Allah mai ji in kin roki kaza kaza suke ce ya same ya kai mai ji ka ji wannan roƙo nawa kuma ka biya man bukata na Allah ya ce Allah yana son ki girmama shi da siffan shi ai allazi yattasifu bis sam'i wanda yake siffantuwa da yana ji ta'ala Allahu an diddiha Allah ya fi karfin a kishiya shi da kishiyan ji a siffanta shi da kishiyan ji shine me kurumta da bebantaka laisa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani wa huwa alladhi ya'lamu haqiqata sam'ihi wa huwa alladhi ya'lamu haqiqata sam'ihi wa kayfiyatihi Allah dai shi ya san haƙiƙanin jin shi da yanda jin yake amma yana ji kun gano wannan to Allah ka ji roƙon mu kun gano wannan duk abin da yake ki roƙi Allah Allah ya ji yanzu da abin da muke faɗin Allah ya ji ya sa hannu shi ke kenan fa to in kin roƙa kin roƙa sai ki hada da sunan as-sami'u sai ki hada da sunan al-basiru alladhi yabsiru jami'al mawjudat shine wanda yake ganin komai fi alamil gaibi wa shahada a faida ɓoye wayar al a kullaha mahama khafiyat duk abin da ya ɓoye ko Allah yana ganin shi ko abu ya ɓoye maki ɓatar ki ce ya Allah mai ji da gani Allah ka nuna ma abin nan yanzu misali akwai lokacin da na je kasuwa lokacin ina siyayyan kaya kan je da kaina da kuma mutum zai je sai an kudi suka zama kaɗan ai hana hannu ake yarga a bada su in kudi suka kai kudi kuwa ai ba maganan kamar kudi a hannu gani na yarga kudi yara dubu talatin na ba wanda ne sai ya hannun shi na kwashi kaya na zuwa sai ce baka ban kudin ba ya ce na baka dubu talatin mana ga su a hannun shi ya duba nan ya duba can sai ya ajiye duwa irganin ya ƙara ɗaukan su ina kallon shi na ce kai malami fa tafiya zan yi ce wallahi ba za ka tafi sai ka bani kuɗi na ya ce ah, makocin shi ya tsire da dariya ga kudin hannun shi ba har wata ta zo ta siya ya aji waɗannan kuɗin ya ba ta abin da ta siya ya ƙara ɗauko kuɗin ya riƙe hannun shi sun ce to ba matsala ban waɗannan kuɗin da ke hannunka ka a subhanallah zuwa alaga ta wala sai ba ya kunne ce an gyaye Allah bai ga dama ya nuna mashi to kin ga ta shirya ko Allah sai Allah ya nuna maki in ba haka ba ga shirya a gaban ki kina kallo sai bata miki kun ga akan as-sami'ul basir din nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba akwai abubuwan da yan uwan juna ne masu tafiya da juna akwai abubuwa da yawa da za mu zo mu bayyana inda ake roƙon Allah da su dan ai nasara Allah ka sa mu nasara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum